yanzu za mu tsallaka jawabi na iyayen taro abin da yake gaba a cikin tsarin jadawali akwai jawabai ko bayanai wanda yake za mu samu daga jagorori na wannan tafiya wa'anda a matakin farko tunaninsu da aikinsu da jikinsu da kudadensu wasu lokuta shine fara motsa wannan tafiya muna matuƙar farin ciki da nuna godiyanmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon halartar wannan taro mai cike da tarihi da kuma cewa wannan ɗan ba ne ba wai yanzu ne aka fara aiki muna so cikin taimakon Allah ya ci gaba da sa albarka a wannan ƙoƙari wani zai kai ɗansa makarantar arna don ya samo masa jam 300 ko 250 amma baya farin ciki da ɗansa ya haddace alkur'ani baya farin ciki da ɗansa ya kai ɗansa inda zai haddace alkur'ani mu dage da 'ya'yanmu su rika karatun alkur'ani su tabbata a kai su mutu a kai wallahi tallahi duniya da lahira za a ga natijan nan duk wanda ka ga waɗannan shugabannin ko a cikin medicine duk waɗanda kake gani manyan nan namu yawancinsu ma'adatan alkur'ani ne waɗanda suka yi wa alkur'ani hidima tun daga gida zaka ga mutum in ya zama mutumin kirki zaka ga na alkur'ani wanda ya nesa da alkur'ani kuma wallahi baya zama mutumin kirki duk ko me ya zama kuma ka bincika ka gani wannan na baku sami Allah ya sa mu dace Allah ya tabbatar da mu a hanyar daidai ya kashe mu muna masu imani لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا kamar yadda nake gani kuma yadda ciyaman ya faɗa ah, mataimakin shugaba na wannan asibiti ah, shehin malami awal ah, umar gajida ko ya halarci wannan zama muna yi masa sannu da zuwa sannan kuma muna godewa muna yin addu'a ta alkhairi Allah kuma ya ƙara soyayya a kan littafin Allah soyayya ga ayyuka na alkhairi jawabi na gaba akwai jawabi na headmaster da principal I have some words to say to you. Please listen to me attentively. Today, we are showing you to the whole world. So I want you to always remember today that on Sunday, 24th of July 2022, they bring me to the whole world to see that I'm doing walima. So that means inside you, you have Quran. Anybody that have Quran inside him or her, whenever you want to be do anything, you have to watch that what I want to do. Will they say I'm from good place, or they will say otherwise? You still have a long way to go. You are in SS1 we have SS2, we have SS3, then you go to university, inshallah. You have 100 level, 200 level, 300, 400. Anybody that is doing education, you stop there. 500 for any engineering, uh, any other courses, like that. So you have so much in your front. Please, don't be distracted. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا رب الأرباب ومسبب الأسباب ومسبب الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. san me hikimar haka ba da harkar saukar qur'ani a hannunmu take mu malaman allo so tunda ta bar hannunmu ta koma hannun harkar islamiyya sai ta koma fadar sarki so duk sanda za a yi sauka sai kun ko sarki ne a gurin ko hakimi ko dagaci ko mai unguwa to abin ya dauko asali haka ake gudanar da shi a gaisa da sarki ya bada izini ko hakimi ko mai unguwa ko dagaci da ya danganta da duk wanda ya wakilci fada yanzu zaman da yake a nan kamar sarkin kano ne mai martaba wannan kujerar da yake zaune kuma ina ta gaskiya iyayen yaran nan murna da gasken gaske saboda zarfu bakan yanayin gurin a ce an fidda irin wannan mutanen wallahi abin abin sha'awa ne dole ya burge ka dole ya baku sha'awa dole abin ya burge mutum gaskiya a gurin da aka ce an samu yara irin wannan wai ba daga waje suke shigowa ba a nan ne kuma dan wani takaitaccen lokaci abin akwai abin sha'awa malaman ulumul qur'an suna cewa mahama kana fi matuka a satunsa ko mai darajarka da matsayin ka wataran za a manta da kai wal qur'an ina hasanta suhbatahu ka ila lahadi qur'ani ne kadai idan ka kyautata dangantakarka da shi kasancewarka da shi har ramunka zai bi ka yana cikin ayyukan da zai taya mutum zama a kabari insha Allah Allah ya kurukansa yan wa musulmi alqur'ani mai girma shine yake samar da ɗaukaka a duniya ya samar da ɗaukaka a lahira idan mun kalli ɗaukaka a duniya alqur'ani ne ya sanya bawa a irin wancan lokacin wanda aka ɗauki bawa tamkar dabba ya zamanto shugaban mutane jagora ya zamanto gwamna sukutum wata rana sai na umar allah ya kara masa yadda a lokacin aikin hajji sai wato yake tambaya wato sai ya sami a wato wani daga cikin gwamnoninsa da ya halarci aikin hajji sai yake tambayarsa wa ka bari rikon gari wa ka bari rikon kwarkwariya a garin da kake mulka sai ya faɗi sunan wani bawa daga cikin bayi sai ya ce bawa kuma sai ya ce kwarai kuwa domin mahaddacin alkur'ani ne mahaddacin alkur'ani ne shi ya sanya aka bashi matsayin rukun ƙuriya na gwamna sai na umar allah ya ƙara masa yadda ya ce lallai manzon allah ya yi gaskiya domin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha ubi bi kitabi a ƙawaman wa yadau bihi akharin allah madaukakin sarki yana ɗaukaka waɗansu mutane da wannan littafin na alƙur'ani suna ƙanana ƙasƙantattu sannan allah yana tozarta waɗansu mutane ya ƙasƙantar da su a sanadiyar wulaƙantar da alƙur'ani wannan a duniya kenan idan aka zo shiga aljanna a cewa mutane ku karanta alƙur'ani sai mutum ya fara iya inda ka tsaya a karatun alƙur'ani iya matsayinka aljanna yan wa musulmi aljanna hawa hawa ce martaba martaba ce wata ta fi wata aljanna don haka ne manzon Allah ya ce in za mu roƙi Allah aljanna mu roƙe shi dausi ita ce mafi ƙololuwa wacce rufinta shine al'ashir rahman Allah ya sa jagororin sun san darajar abu kuma suna jin sa. musamman an yi maganar alƙur'ani ko ilimi alƙur'ani ba shi da lissafi a imani kamar yadda masarautar saudi alibiyar an yi maganar harafin maka da madina suke cewa ba a bada sai abin da suka ci to haka alkur'ani yake da haka kusan duk wannan ɗawainiyar da aka yi iman ta ɗauki kaso mai yawan gaske ko ce kaso casa'in ban ce duka ba sai dai mu daɗa musu fatan alkhairi kuma allah ya saka da alkhairi kuma abin yana kusa da ƙarƙarewar tafiyar wa'inda muke tare da su muna fatan abubuwa da suka gabatar ma alkur'ani da addini da al'umma Allah ya saka musu da alkhairi abubuwa kuma da yake duka dan adam baya kasa samun zamewa ko tuntubi cika ga Allah take malam yake cewa komai ingancin imanin mutum kamar ingarman doki ne sai ya yi tuntube wata rana mai girma wakilin shugaban hukumar gudanarwa na amina kano jikin hospital masu girma manya-manyan malamanmu sauran manyan baki da suke tare da wannan wuri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to wani farko muna gode Allah wani sarki ne kowa ne komai da aya da ya ara mana an rai da lafiya mu ga wannan sauka ta farko mai muhimmanci wacce dama tana iya kyamun mafarkinta barin yanci na ba akalla shekara biyar da muka da aka asusta wannan makaranta a fili da aka yi lancin ɗinta mun yi addu'a Allah ya sa a kadari ta koma ta zama university na gaba sannan za mu yi amfani da wannan dama mu gode wa hukumar gudanarwa ta iman saboda ga wannan kokarin da ake duk abubuwan da ake wannan kokari na hukumar gudanarwa cikin rike amana tsakani da Allah sai dai adalci ne ba a kaso azar ko kananan matsaloli ba amma sun nuna mana sai rike amana tsakani da Allah akan abubuwan da suke gudanawa wannan makaranta muna fatan Allah ƙara musu karfin gwiwa gudun gudanar da wannan harkar iman a karye gaba daya sannan muna amfani da wannan dama mu gode wa iyayen yara wajen kula da tarbiyyar yara musamman ɗalibai da suke a wannan makaranta wajen turo su makaranta akan lokaci ƙarshe muna addu'a da dukkanin wanda ya zo wannan taro Allah mai da kuwa gidansa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun sami wakilcin hisba mataimakin babban kwamanda na hisba ya zo kuma za mu nemi alfarmarsa akan yayi mana addu'a akan zaman inni uhiyyukum bi tahiyyatil islam tahiyyatun mubarakatin min indillah wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kusan an riga an gama program kungiya mai albarka wacce kullum wannan kungiya ta iman tana cikin raina ina yawo da ita a jikina ina kaunarta kwarai da gaske to tunda iman ta fara from the grassroots islamic medical association of nigeria to ya kamata iyaye mu daure mu ciji ‘ya'yanmu da suke karatu a wannan makaranta mu ci gaba da bada da gudunmawa ɗari bisa ɗari gare su allah ya wa ‘ya'yanmu albarka da suke wannan sauka ta alkur'ani allah ya sa albarka a ciki Allah sa alqur'ani nan ya amfane su ya amfane mu gabaki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah cikin falala da yassarewa da dafi na ubangiji a matsayina na malamin su wanda yake mun jima da su tun suna primary 5 muke tare da su kusan na same su sun samu karatu na izu bakwai kuma cikin taimakon ubangiji madaukin sarki muka ci gaba da ɗora karatu da su har suka tafi ss1 cikin lidufin ubangiji madaukin sarki har allah kai mu lokacin da muka samu katama alkur'ani wanda mun samu wannan katama tun kusan wata shida ko bakwai baya domin mun kammala a disamba 20 ga watan disamba da ya gabata kanan wannan lokaci zuwa wannan lokaci da allah ya kawo mu yau kuma cikin ikon Allah mun yi muraji'o'i da yawa mun maimaita alkur'ani mun maimaita sau da yawa alhamdulillahi wannan nasara ce gagarima da Allah ya bamu da muke masa godiya a kanta. muna roƙonsa ubangiji madaukin sarki ya ƙara mana daga falalarsa My name is Muhammad Ibrahim Shaib. I'm from Iman ake Church Academy in Kano State. This day is a very special day for us as the student of Iman ake Church Academy and we are all happy to the extent that we cannot explain it the way everybody will understand But we are thanking Allah subhanahu wa ta'ala that make uh, that show us this day to be happy and congratulate everybody and to show our happiness. May Allah continue to bless us and our teachers. May God put us in Jannah for this for this great day and for this Quran that he grant us to uh, to recite it and memorize it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الختمة اليوم ختمة القرآن الكريم ونشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر المعلمين الذين ساعدونا في هذه الختمة ونشكر الله شكرا جزيلا ومعلمنا والسلام عليكم